Mm-hmm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a cikin wannan darasi namu na koyon harshen turanci wanda Khairu Umma Academy take gabatar da shi wannan kuma shine darasinmu na biyar a wannan darasi kuma za mu yi magana ne akan conjunctions to menene waɗannan conjunctions na. conjunctions kamar dai a Hausance idan muna magana akwai ɗan kalamai ƙanana ƙanana ko kuma wani sa'in manya amma yawanci ƙanana ne a takaice suke idan muna magana sai mu ringa dan sassasa a ciki dan mu nuna muna so mu hada wata jimlar da wata jumlar so abinda conjunction suke suke yi kenan suna hada mana wata jumlar da wata jumlar ko kuma mu ce wata jumlar da wani kalmar misali idan na ce the car is old but expensive the car is old but expensive motar tsohuwa ce amma tana da tsada the car is old but expensive motar tsohuwa ce amma shine but tana da tsada sun kawo kula za ga cewa akwai wannan kalmar amma din da ta hada jimlolin nan guda biyu da the car is old da kuma expensive za iya cewa kamar umar ya je gida sannan ya cire rigarsa sannan ya kwanta sannan ya tashi ya ci abinci so duk wannan sannan sannan inda muke sa yana har haɗe mana kalmomin ne ko kuma yana har haɗe mana jimlolin ne to abinda conjunction conjunction suke kenan suna haɗe jimloli guda biyu ko guda uku ko ma dai guda nawa ne abubuwan da suke kenan sannan akwai conjunctions kala-kala misali akwai coordinating conjunctions akwai subordinating conjunctions akwai kuma correlative conjunctions amma da ba zurfi muke so mu ba cikin wannan yare a yanzu dai a wannan mataki kawai za mu duba a misalansu ne amma ba za mu eh, mai da hankali ba akan ire-iren za mu duba dai misalansu kala-kala gaba ɗaya misali coordinating conjunctions din akwai and akwai but akwai or and shine kuma kamar ka ce da kuma shine and da kuma wannan ba shi da wuya da kuma kamar mutum in ce umar has a car and a house and two monkeys to wannan iya abin nan kenan na ce umar yana da mota da gida da kuma birrika guda biyu shine da kuma da kuma da kuma shine ma'anar and kenan wannan an riga an san shi akwai kuma bot bot shine amma amma shi sa muka ce the car is old but expensive motar tana da tsada motar tana da tatsufa amma tana da tsada amma ya haɗa mana wannan jimlolin guda biyu ko kuma mu yi amfani da o shine ko ma'ana misali ko kenan kamar in ce you can come with two of your daughters or two of your sons za ka iya zuwa da 'ya'yanka mata guda biyu ko kuma ‘ya'yanka maza guda biyu shine you can come with two of your sons or two of your daughters shine so shi wannan or ya haɗe mana wannan jimla din ta farko da kuma ta biyu sannan kuma wannan or din zamu iya sa shi wani sa'in ya fito so da yawa misali idan na ce hmm, ah, a car or a house or a dog or a kaza ina ga lissafo su to ina cewa ko dai gida ko mota ko kaza ko kaza ko kaza to shine wa'annan su ne conjunctions ma'ana suna ja suna hada abubuwa guda biyu ko guda uku to akwai kuma subordinating conjunctions to dai na ce ba za mu mai da hankali ba akan um, akan ta'arifin su ma'ana akan ma'anonin su me suke nufi ko za mu duba misalan su ne to su su kuma subordinating conjunctions muna da although muna da because muna da if muna da since muna da unless muna da until muna da while duk wannan suna da amfani mutum ya san su amma ba dole bane ba mutum ya sa a karkashin wani iri suke kawai dai ka san cewa dukan su conjunctions ne ma'ana suna ana sa su ne don a hada wasu jumloli guda biyu ko kuma fiye da haka so although din idan aka ce although ana ana so a ce kamar ka ce duk da dai duk da dai kamar ka ce wani abu ya faru duk da yayi kaza kaza ya faru kamar misalin din nan the president won the elections although with a small margin shugaban ƙasan ya ci zaben duk da dai da ƙaramin tazara ya samu although with a small margin kenan although inda ake sa although shine duk sanda ka ga although inda za yi karatu a littafi ana so a ci maka kamar duk da dai kaza kaza kaza duk da dai kaza kaza kaza sannan kuma akwai because ma'ana saboda saboda i did not come to school yesterday because it rained ban zo makaranta ba jiya saboda an yi ruwa I did not come to school yesterday because it rained. Ban zo makaranta ba jiya saboda an yi ruwa. So in ko ga cewa za ga cewa saboda din ya shiga tsakanin jimloli guda biyu. So dama kuma mun ce conjunctions abubuwan da suke kenan. Akwai kuma if. If shi kuma kamar mace a Hausa in dai kaza kaza kaza ya faru. In kaza kaza ya faru. I will not come to school if it rains tomorrow ba zan zo makaranta ba gobe idan aka yi ruwa idan ko kuma in dai aka yi ruwa ko kuma idan aka yi ruwa ko kuma ka ce in dai aka yi ruwa I will not come to school tomorrow if it rains if it rains since kuma shi kuma yana nufin kamar ka ce tunda tunda so I will not come to school tomorrow since it's a public holiday ba zan zo makaranta ba gobe saboda public holiday ne hutun da gwamnati take bayarwa shine public holiday i will not come to school tomorrow since it's going to be a public since there's going to be a public holiday ba zan zo makaranta ba gobe tunda akwai hutun hutun public holiday sannan akwai kuma unless akwai until akwai kuma while duk wannan su ma dai conjunctions ne akwai kuma correlative conjunctions wanda akwai either or akwai neither nor akwai not only but also amma dai yawanci an fi amfani da wannan guda biyan either or ko kuma neither nor either or yana so ya gaya mana cewa yana so ya haɗe abubuwa guda biyu ne ya nuna ko dai wannan ko wannan kamar ka ce either buhari or Atiku will win the elections wannan dole guda biyu ke nuna dole guda biyu ke haɗewa either Buhari will win the elections or Atiku or either Atiku or Buhari will win the elections kana so ka ce ko dai Buhari ko kuma Atiku shi zai ci zaɓe either Buhari or Atiku will win the elections ne so kana so kana abu kana haɗi abubuwa guda biyu ne kadai ba kamar wannan ko ba wanda kana haɗawa da yawa koli kaza ko kaza ko kaza ko kaza wannan kana haɗe kawai guda biyu ne ka ce ko dai wannan ko kuma wannan shi ke sannan akwai nizano shi kuma nizano ɗinnan kana kore gaba ɗaya biyun ne ma kana kore gaba ɗaya biyu a wannan iza o ɗin kana cewa ko dai ɗayan wannan ko kuma ɗayan wancan ko dai wannan ya faru ko kuma wancan ya faru wannan kuma duka biyun kana kora kamar ka ce neither atiku no buhari will win the elections ba buhari ko buharin ko a cikin ba wanda zai ci zaben kenan kana kore duka biyun daga cin zaben kenan to shine abubuwan na abubuwan da suke nufi kenan a takaice to misalai su ne kamar haka his car is small but expensive to wannan but din yana cikin misalin misalan conjunctions his car is small motarsa karama ce but expensive amma tana da tsada but expensive amma tana da tsada my husband has a big house and a small car mijina yana da babban gida karamar mota babban gida da karamar mota shine wannan ant din sai kuma wannan ya ce we will stay at home until the rain stops za mu tsaya a gida har sai dama mu ce until din yana nufin har sai we will stay at home until the rain stops shine ma'anar until din nan so ya haɗe mana jimloli guda ɗaya ga kuma ɗayan guda biyu wannan ma guda ɗaya guda biyu guda ɗaya jimla ta farko jimla ta biyu we will stay at home za mu tsaya gida har sai ruwan ya tsaya ruwan saman ya tsaya so i will pay you if you stop crying i will pay you if you stop crying zan zan biya ka idan ka daina kuka idan ka daina kuka ma'ana wannan shine haɗe jimlolin guda biyu so shine conjunction ɗin kenan if you stop crying zan biya ka idan ka daina kuka sai kuma wannan aka ce she could neither read no right when she first came dama mun ce shi wannan neither no din yana kore abubuwa ne guda biyu she could neither read na farko dai bata iya karatu ba sannan kuma no right balle rubutu when she first came lokacin da ta fara zuwa so she could neither read nor write bata iya karatu ba balle rubutu lokacin da ta fara zuwa he is not only rich but also strong wannan shine amfanin wannan not only but also din nan muka ce muna ƙara bayani akan cewa ma'anar not only din shine ana kore ana cewa banda kaza ma ƙarin bayani ko kuma daɗi da haka ma yana da kaza misali aka ce he is not only rich banda ma cewa yana da kuɗi but also strong kuma yana da ƙarfi so ana, ana cewa banda ma kaza wato yana da kaza ɗin sannan kuma ƙarin bayani kuma daɗi da hakan yana da kaza so he is not only rich banda cewa ma yana da kuɗi but also strong yana da ƙarfi so shi ne wannan not only but also sannan na ƙarshe aka ce either seven or faruk will get the job wannan kuskure ne bari mu rubuta shi afwan ida umar bari mu rubuta umar either umar or faruk will get the job dama mun ce either or din yana amfani ne a waje guda biyu kawai a cikin zaɓi guda biyu either or ko dai kaza ko kuma kaza either umar ko dai umar or faruk ko kuma faruk will get the job zai samu aikin to shine ma'anar conjunctions wannan kuma shine kawo karshen wannan darasi abin da muka faɗa daidai Allah ya ƙara mana basira Allah ya sa albarka a cikin shi abin da muka yi kuskure kuma a cikin shi Allah ya fahimtar da mu daidai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mm-hmm. Mm-hmm.